Masu sauraronmu barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Barkanku kuma kuma da shigowa wannan tasha tamu, tashar da take bilin guna da sa'una tare da kuma ne muku rahotanni da ɗumuɗumin su daga nan gida Najeriya wasu lokutan ma har da ƙasashen namu na ƙetare. To masu mu ba tare da mun ɓata muku lokaci ba kowa ya san matsalar rashin tsaro a halin yanzu a Najeriya ba sabon abu bane ba. domin ko a shekarun baya an daɗe ana fama da shi sai dai kawai salo take canzawa a wannan ƙasar tamu ta najeriya daga wannan shugaban 'yan ta'addan sai ka ji an kamo kan wannan haka zalika daga wannan sai ka ji an kamo kan wannan to yanzu yanzu dai mataimakin shugaban ƙasa kashim shatima ya fito ya yi cikakken bayani tare da kuma irin abubuwan da su kasance a wannan gida na na najeriya kuma dukkanin wasu matakai da su ɗauka dangane da dalilai ma da yasa aka canza wa'annan shugabanni na tsaro kuma saka wayannan sabbi masu aron mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu haka dai sai ku jara zaman ku tsaf amma kafin nan da Allah bana neman alfarma ku da idan wannan shine shigowar ku wannan chat mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing kamin ga danna alamar ƙararrawar sanarwa ma hakan ne da zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu a kodiyo da zarar mun daura su ila kuma ku danna mana nakin mu ma domin ma kan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna tare da kuma nemo rahotanni a ɗumɗumin su masu mu a cikakken rahoton. Wasu da dama ka iya cewa abin ya munana a yanzu kuma magance shi ya fi wahala dai a halin yanzu duk da haka. a tarihi akwai wasu kalubalen tsaro da ƙasar ta yi fama da su cikin shekaru talatin da suka shuɗe haka zalewa kuma a cikin wannan gajerun lokuta dai shugaban ko kuma mu ce mataimakin shugaban kasa kashim shatima ya kara jero wasu sunayen mutane ɗaya har guda biyar kuma mu ce guda shida wanda suka addabi wannan ƙasa najeriya tun daga wancan lokaci har zuwa yanzu kuma kuma saboda haka ya bayyana dukkan wasu dalilai da kuma makatakai wanda za su ɗauka da farko dai ya fara da cewa akwai wani la'anannen mutum wanda shine lawrence anini a ce tabbas lawrence anini wanda aka fi sani da zalo shine bata gari mafi muni a najeriya a zamanin sa ya kuma yi ƙaurin suna wajen fashi da makami a shekarun 80 centuries kuma ya halaka mutane da dama a tsohuwar jihar bendel wacce a yanzu ta rabu zuwa jihohin edo da delta anini da tawagarsa sun aikata fashin banki da dama da hare-hare kan 'yan siyasa fitattu da masu hannu da shuni a yankin 'yan sanda sun kama Amina a ranar uku ga watan Disamba shekara ta 1986 aka kai shi kotu mai shari'a James omo Agege ba babban kotun Benin mahaifin sanata Obi Omo Agege shine yanke masa hukuncin kisa ba tare da bata lokaci ba haka zarar kuma an zarta masa da hukuncin tare da 'yan tawagarsa a shekara ta 1887 haka zalika na biyu akwai ishola a yenusu da dama za su iya cewa Ishola a Ayanesu ya kamata ya zo na farko a wajen shaharin 'yan fashi a Najeriya. Hakan ne amma nini ya kasance matsala ga kowa ya fi kowa shahara. Amma a a Ayonisu da aka yi wa lakabi da dakta shi ma dan ta'adda ne mai zaman kansa amma bai daɗe yana tafka ta'ada ta'adi ba ya yi hare-hare a shekara ta 1970 zuwa shekara ta 1971 a kazalik kuma an kama shi ta da yanke masa hukuncin kisa a shekara ta 1701 kuma masana'antar fina-finai ta nollywood ta shirya fim dangane da rayuwarsa da a yi tunawa da shi a matsayin dan fashin da ya yi murmushi har mutuwarsa kalmar da jaridar da ta wallafa a labarin kisansa tare da hotonsa ta kirkira na kuma akwai bado bado ya jagoranci wata hatsari hatsabibiyar kungiya asiri a ikorodu a jihar Legas, kungiyar ta kashe mutane da dama ta da aikata munanan laifuka amma daga ƙarshe 'yan sanda sun kama bado sun kuma kashe shi a kadalika wasu rahotanni sun ce a watannin yuni shekara ta 2016 ne lokacin da 'yan sanda suka sako shi bayan tsere shi bayan tsere shi na ƙanƙanin lokaci mazauna a kurodo ne suka yi jarinta suka halaka bodo suka cinna masa wuta na hudu kuma akwai shina rambo Oluwasi Ogulambo wanda aka fi sanin shi da shi na Rambo can ɓata gari ne kuma mai garkuwa da mutane a shekara ta 1900 ya jagoranci manyan fashi da makami da hare-hare ciki har da sace fitattun mutane masu hannu da shuni da 'yan siyasa don karɓar kuɗin fansa daga bisani an kama rambo an tura shi gidan yari idan ya tuba ya zama kirista na gari wani rahoto ya ce yana hanyar sa na zuwa laurewa mota don ya sai fafinta SUV a lokacin da 'yan sanda suka kama shi a nan kuma aka shi ma bindige shi daga bisani an rahoto cewa lokacin kokarin kama shi ya yi kokarin kwace bindiga 'yan sanda kuma a nan suka buɗe masa wuta sanadiyar kashe shi kenan sai kwana-kwanan kuma na biyar zamu iya cewa akwai abubakar shekau na boko haram boko haram matsala ce a najeriya wacce ta fi ta fice tun shekara ta dubu biyar yanzu akwai 'yan kungiyar a sassan najeriya inda suke kai hari hararen haren ba mai sace mutane da kuma wasu laifukan su kuma yi ƙaurin suna wurin kaiwa jami'an gwamnati hari da jami'an tsaro a shekara ta 2014 dai a wani hari mai muni da shugabansu a wabakar shekaru jagoranta a chibok wani ƙauye a borno arewa maso gabashin najeriya sun sace 'yan mata ɗalibai fiye da 200 kamar yadda daily trust ta taro cewa shekau ya kashe kansa da ta hanyar ta da rigar bam da yake sanyi da ita sakamakon yaƙi da suke da shugaban tsagin ƙungiyar ta'addanci da ke biyayya ga isis wanda abokin fafatawar shi ne abu mas'ud al-barnawi shi ma ya tabbatar da shekau ya kashe kansa sannan kuma kamar yadda dai aka tabbatar da cewa hare-haren boko haram ya sanadin miliyoyin mutane su rasa mahallinsu da kuma rayukansa a tare sai dai ƙarshe kuma akwai wannan takadirin dan bindiga wato bello turci bello kacal latirji shi kuma ya addabi yankin damfara ne wanda shi ma yana ta wannan abubuwa ne a ciki ba tare da bata lokaci ba sai dai dukkanin wayannan mutane wanda aka tabbatar mataimakin shugaban ƙasa kashim shatima ya tabbatar da cewa wayannan dai wanda aka ce an cire su bi ma'ana sojojin hasoshin najeriya dukkanin sun kasa gazawa sun gaza ne ta gurin magance irin wayannan matsaloli kai tsaye domin babu abin da ba a basu a wannan ƙasa. ya kara da cewa dalilin da ya sa aka cire su kenan yanzu kuma ana kokarin cewa insha Allah wa'annan wanda aka ba dai za su yi ruwa da tsaki da kuma ganin cewa sun magance dukkanin wa'annan mutane wanda suka tabbatar da cewa dai ba su bata musu lokaci ba. To sauran mu a nan da muka kamo ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. amma kafin nan da Allah muna neman alfarmako da idan wannan shine shugabar ku wannan tasha mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun daura su a ila kuma ku danna mana lakin muma. ma don mu ma kan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna tare da kuma ne muku rahotanni da dumudumin su masu tsaron mu a halin yanzu dai me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku mun gode mana da saƙon naku a shirin mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairinsa sa dangane da bibiyan mu da kuke a kullum a kuma kodayaushe ta da kuma kalaman karfe gwiwa wanda kuke tuyo mana a shafukan namu na kanta kwana wato comment